Al'ummar shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya sun gudanar da taron tattaunawa kan matsalolin da suka addabi yankin, suka kuma ba gwamnati shawarwari kan hanyoyin da za a shawo kan matsalolin. Taron da aka gudanar ƙarƙashin ƙungiyar Middle Belt Forum ya tattaro kan ƙananan ƙabilu daga jihohi goma sha biyar a shiyar. Sanata Shem Zagbai Nuhu daga jihar Neja shine shugaban taron. A wannan taron mun shirya shi ne don muna so jama'a wanda ba a sauraron su wanda kuma suke shan wahala rayuwarsu da irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman tsaro wanda in aka yi tashi hankali suke shan wahala yaran suke shan wahala matan suke shan wahala kuma ga zaɓe nan zuwa me ya kamata mu yi don mun gaji sai mu tura mota ta tashi sai abin mu cikin kura yanzu kuma muna son irin wannan abun ya canza ba mu sake ba da kuri'a in ba mana a kawai ga abin da za a yi mana ba to a takaice menene kuke bukata abin da muke bukata shine a yadda ake kullawa da wasu mu a kulla da mu haka na daya cikin waɗanda za a sa a gwamnati a tabbata an ɗauki mata da maza da samari na wannan bangaren Najeriya su ma suna cikin gwamnati na biyu batun tsaro don a tabbata cewa an tsare jama'a Na kuma nemi ra'ayoyin wasu mahalarta taron. Sunana Dr. Salamatu Machunga Mambula. Zuwa mu haɗa kai mu tattauna yana da muhimmanci don mutanenmu ba su da karfin hali su fita su je su yi su noma da sauransu so muna duba cewa mun zauna mun yi hira a kai za mu iya kai kukanmu wa gwamnati su sake duba domin mutane su samu zaman lafiya su ci gaba da eh, noma mu manoma ne mu ci gaba da noman da suka saba yi don mu muke ciyar da yawancin kasar Najeriya. Sunana Adamu Suleiman Usman. Wato abin da muke so gwamnati mana shi ne. ta gyara mana kasa neman zaman lafiya, samar da aikin yi da hanyoyin inganta rayuwar mu. 'Yan kudu ma da muke magana kai sun zo arewa sun fi mu kuɗi, kasuwancin ba mu iya ba, ayyukan ba a ba mu ba. Hanyoyin da ya kamata a bi kuma a taimaka ma matasa ba a bi ba. Na mu kuma sun yi gaba, ba su waiwayawa su dubi bayan su su jawo mu kusa, a samu a hanyar da ya kamata muna so matasa kuma su ji su ma su gyara rayuwarsu a bar shaye-shaye a natsu mu kaunaci juna mu kuma gyara junanmu gaskiya ni ce malama dinatu s abbas daga karamar hukuma ta das a bauchi state musamman kan wannan maganan boko haram an kone mana cocis an kakkashe mana eh, jama'a an kakkashe mana jami'an tsaro amma har yau har kwanan gobe ba mu ga wani abun da gwamnatin tarayya ta yi dangane da waɗannan al'umma da abubuwa ke mu na arewa ta tsakiya ba muna so a dama da christians na arewa ta tsakiya a nuna mana cewa eh mu nationality namu Najeriya ne domin daman da waɗansu jihohi suke samu mu a arewa ta tsakiya ba ma samu sunana ruwan dalib dantum irin su rikici-rikici da yakan tashi bayan zabe wannan za mu make sure mun stopping wannan mun sai da shi baki daya wanda ya ci zabe ya kamata mara mace baya wanda bai ci ba allah bai bashi sa'a ba ya hankura an mu kuma za mu yakacin kokarin mu gan cewa mu wayar ma mutane mu da kai a gan cewa an yi zabe nan a cikin lami lafiya ba tashi hankali ba wani rikici zainab babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.